وأصحابه ومن والاه yau tara ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina 1444 wanda ya zo daidai da 31 ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiyya wannan shine darasi na biyu a cikin kitabul jana'i cikin sunan abi dawud da malik koya mana قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن, عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مرة ولا مرتين يقول إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yanwa zuciya wani lokaci allah ya kakkin ciki da tosai shi saurara abin zai masa alfana wani lokaci kuma daga bakar har zuwa kasa da ji su buhar da na ana karanta masa baya je sa bai ma zai fanci abin ba zuciyarsa baya gudu an kulle shi wajen shahawa shi zuciya annu allah yake wata ne juyi shi ka gan ko me ake karantawa shi ka gan ka saurara shi ka gan rahama yana sauka zuciyarka shi ka aiki da shi to sannan zai sa duk bala'in da kake na bala'in sabon allah zai kai ka aji shi lokaci daya ne saboda an bude zuciyar a hada da rahama a hada da tosai akwai lokacin kuma da duk ayan da ake jiya da shi an kalli ma baya wurin ina wajen lissafin kudi ko ina wajen abin da an yi shi ba daidai ba da wani tarkacin duniya dai to amma irin rahman da laima al'umma manzo Allah sallallahu bai ma kowa haka ba rayuwar mu kamar kajin gona ne rayuwar al'umma manzo Allah ba ma dadewa da lokacin annabi nuhu mutum kai shekara dubu na raye don na binu ana fadar da awansa ba ne ba haihuwansa ba ne ya shekara dubu daya ba shekara hamsin na dawa ba ce haihuwansa ba fara mana haihuwar ba dawa kawai munan an wuce cikin ko hamsin shi a fara ciwo ka kirga ciwon da kagin dama ciwon hanta ciwon sukar ciwon wannan wanda da kawai ta ce boka ne mara eh, abin nan eh, mayu ne haili eh, a can kawai abin da ake fara. cuta ina matan da aka kashe sa kawai allah kawai ne sai a ce kuma jinnu ne wani jijiyoyi ne ya za yi alluran an samu lafiya ya za a yi da wannan abu to kuma shi allah ya kawo sababi da dan adam ya mai da hankali na tare da al'ummar manzala ya huta kamar yanzu abin na gaya muku gadare na da yawa ka gama komai da komai kana jin bacci ko a zaune ne ka yi shafi da wuta a zaune karka kara fiye da wani. kuma yana sai na to da wanda ya yi a cikin dare da wanda ya yi ba ba daya suke ba wanda ya mada kansa ko zai yi bacci ko bayan na tashi shafi da wuta ko a zaune kake ko lafiyan ka kalo domin a zauna na nafila ba laifi ba ne in ka saba yin sa ranar da baka samu ba za a rubuta maka lada ya sa an ya ma al'umma manzana wannan abin sallallahu sallam? farko dai ya fifita al'ummansa fiye da saura al'umma kuma to sai ma al'umma manzala ya ce inna ma turzauna ma kuntum ta'malu ya mutum da ya shekara dubu yana bota ma Allah da wanda ya zo shekara ɗari nan ko shekara saba'in ya gama ibadansa Wayan mu yanzu ku ma ya gagara mutum da wanda yake kara dubu na bota Allah ana jifansa in za a auna aiki ai ba za a same shi ba to she kawo aika kanana wani zama ya kamu wadancan da suke wani shekaru mai yawa kama wa zai tunshi wani yaran kaɗan ka dawama kansa sallah wa duha mafi yawa mu musayin alherinsa amma ba za a yi ba shetan bai ba da dama ba mun ka so ka yi wannan ka gama zikirin ka da safe ka yi raka ba kuma kaman ka ci abin zaka tafi kasuwa in sha biyu bai ba ka yi raka biyu ba ce ka yi kullum ba ne in ne yana cika ajanda ka ce kana yi sallah wani to ga rahama Allah duk mutum da yake alheri shi zai kasa shi an biya shi duk take-take kasan ture da ake ma mutum Eh, kiristanci suka dauka can a saka ma mutum bai lafiya baya ga wajen aiki duk wannan wahayi ne asali dan adam bashi zalimi eh, dan adam ai eh, zalimi ne kamar kansa to to sai da rama shi wurin Allah shi dan adam da bai kare ba ku ji karatun yanzu ya ce za kana rajulu ne mutum ya kasance ya amala amalan salihan ina aiki na gari fashagalahu anhu marar sai lafiya kama shi a wasu safar ko tafiya kama shi ya kasa yi da me za a yi masa ka ga yake amar salih amma da sharri kake yi kana zuwa sabon gari kana aiki baraki kana neman mata mutane to she kayan rashin lafiya baka je ba ba za a rubuta maka ba baka je ba ne amma ba za a rubuta ma sharri ba amma wanda yake zuwa su mu yana zuwa masallatai shi bai je ba za ta masa lada aikin da yake ne mana duk wanda yake zuwa nan ya kasa zuwa za a rubuta masa yana zuwa da mu da ke yake zuwa yana shan kwaya tare da abokaninsa da neman mata mutane shi rana bai samu zuwa ba sha ya fi masa shi ke ce amar salih ya kayyada shi to duk da haka an je kiyama shi wani sharrin sa rinjaya alherin sa shi ake alheri shi an ninka kashi so goma shar kuma yana na shi kadai sa to amma je lahira goma goman shi daidai zai rinjaya goma goma ba wani abu ba ne ana mutuwa zuciya ne wani tun da ya tashi da safai na zuwa abin da ake kira zikiri ko salati ko zumunci bai damu da shi ba ya tashi da safe zuciyarsa a kekishe shi ina kudi ke so ya suka taba shi a kumure ke sha waye girba abin da ya yi ɗauke da kuke gani billahi da sun ka same shi mashi wani ya taba abin da za ka fa dukiya abin in ya wuce miliyan hamsin miliyan ɗari to sai da ka yi niyya wanda ya ci ka samu lada don farko dai abin da ka ci da yalinka shi ne sauran za ka juye shi to wanda zai juye shi zai taba yana da haƙƙinsa a ciki da wanda zai zai kai al'umma za su taba kudin ka cikin ya ciki kana zaune ai ba naka bane na Allah ne shi za ku dace na Allah ne juye shi da ake da saba shi mutane shi an biya su ka san da kai ba biya su ya wuce naka shi ne mai wanda ka ci kasha saboda kudi ya yawa ba naka bane na Allah ne ba za ka gane wannan magana shi kana da kudi ya yawa za gane duk duk ya tara ba na kadi ba ne na al'umma duk kamfanin da ake yi ake tafiya yara mu inji yanki masu hannu kudin mutane ne amma na Allah ne wanda yake gida ya ci da iyalinsa da dan koyansa shi ke na sauran al'umma suna ci shi ne na ci har zuwa mutu amma shi na ci kudi ne ba na ka ban na kowa ne ya wuce yasa na kowa ne masu zuwa suke juya kasuwa ne wanda kake rena su kudi hannun su su ma suna ci to in ka ta niyya shi ka samu ladan amma kudin ba ka bane kai tare shi sa Allah ya tashi ce kudi nawa ne yace حدثنا محمد بن عيسى ومسدد سنة معلمان أبو داود معنى ياتي حديث معنى ديني شيء حدث قال المسنة فائمين سوبيون سكتي حدثنا حسين an awam ibn haushab ba haushab da can da kuka sai wanda shar ba an ibrahim ibn abdurrahman saksaki ba zazzaki ba saksaki sai eh, don zazzaki ba shi da ilimin hadisi ummi ne saksaki hmm. wannan da kilo kala ya sani ana bi burda abi burda ana bi musa قال سمعت نبي صلى الله عليه وسلم غير مرة بس ديبا ولا مرتين ولا سجيبا يقول هنا شيئا إذا كان الأب كجيام فاندي باوا على الإطلاق باوا أنا يعمل عمل صالح هنا أيكي ناجري كون إرن أيكي شيء كوش ناكرا عملا يا كون مصدر مطلقا domin in nuna mana takidin wannan abu ya ce ya amalu mubari'i ne ce sago cikin aiki ne ce amalan maful mutlakan don takidi ne ce sifanci da salihan don na kira ce duk kowane in aiki ne mutum ke yi sa ce zai kasa yi sa da wani sababi daban to Allah gani ne ce baka kai kake dan hulu wani abba bani adam abin da ka ci ya saura bayan gida za ka yi ne ma kudin wallahi ba naka ba in ka tsaya masu kudi ai sun sani wani yana da kamfani shi ka ga ka tara yara kana dan zazzare do ai suna da kudin da su ake biya su ke tara maka su suke ci a ciki abin za ku ce ka so dan leda ne na ka je halaji halaji shi ke na ka shigo gida lalata gobe za su da kai gawa ne waɗannan da suke cikin suke biyu ne an nasu ne kai abin da ka zo ka siyo nama ka siyo abu ka sa ju ka siyo ji ka tafi da shi walla Allah ya shiga gidanka ba za ka fita ba ya ce amara salihan fashagalahu anu shi wani abu ya shagal da shi ne mai almarar abokin gaba kowa rashin lafiya lafiya mutum yana da hankali zai gani allah allah ne duk alurai da za a ma duk abin da za a ma billahi la'azun rashin lafiya ba shi ne ajali ba shagala wa annun murar au safar ko ya tafiya to ku ci balahu kasal za a rubuta masa tanka aikin da ya aikata ma kana ya amal wa huwa sahihi ina lafiya mutum kuma yana zaune a gida ya ba shi wannan ladar ashe yanzu she mutu cewa alheri a waye shi ka kalla tsakaninka da ubangiji ka zaka kwanta sallan farila kana yi alhamdulillah kana yi in ka duba su ba a zal nasar manzu sha shigagin wata na ka same shi full farko raka takbiyar ce haramun har a same shi kullum wata na kuma ka rasa daya wata na ka rasa ka biyu almuhimmi dai kafi a kira ka mutum kirki misalla a yi shekara ikama bai wuce ma ba kuma ba wanda rabin sallah ya tafi rabin sallah kafi a ta da kai makana masallaci to ragin mu'allaka fi masajid ke shi kullum a masallaci kafin a ta da kai mai nan to mutum da ya saba da wannan shi a ganin siffansa ma da yake ko ina ke kira sallah cikin sarawa yake amma wani musulmi ne zai raka daya gobe raka biyu jibi hada lasar da magrib eh, ina nan to wanda ya saba da wannan sallah ya shige shi shi ka kalla ka saba da wannan yayi to azumi ban da ramadan kana azumi ban da ramadan kana azumi saboda azumi wani garkuwa ne farko da kowane sharri fasikanci da kallo mata mutane da zina ba sa kamar zina imani ke sauka mai zuciya mai azumi shagin shanin shahawa dabbanci ne shi ga yana da shi duk yana kake gan ku in ka fito shi ka kalli mace ka sake ka kalli ba wani abu ne shi ta ne iblis ne in ka cika da azumi garkuwa ne kuma babban lada ne ba da babu irinsa shi ka kalla a cikin shekarar nan shin ka azumi in ka azumi wace ranar ka yi kana sha sha sha uku sha hudu sha biyar shigagin kana yin sada to to me yasa ba zan yi litinin da alhamis ba in kara irin ku fa ba mu da muka fara gangaro ba to shekari ke wannan kana nan shi ka ci gaba shi ka ce to wannan aiki na cikin su ban da azumi kuma sallan nafila da me nake yi don ba sallan da yake sallan dare bayan sallan farila sai ka yi kokai ko zama kake ka biyu ka cika da utur ka yi bacci ka na arnancin da kake yi farkon dare na ka zauna ka yi raka biyu ka doki daya ka cika ma wani naku daga nan zai shafi da wutin zai ya tafi duba talabijin sauran su cije shi yi zage-zage kuma ya kwanta <coughs> a wannan wadanda za ka mutu ka alwalan ka yi raka biyu duk zage-zagen da ta ka yi raka biyu shi ga an kankar ma zunubi saboda alwala yana da haƙƙinsa kankar maka zunubi to in ka cika na plan da ka saba da shi shi ka duba azkarin nan na safen da yamman wa mawukaci ne wata na ka yi wata na babu shi ka yi kokar ka gande kana da safen ko ba yamma shi ka tafi yake yi shi ka zabi daya kana yi kana tafiya shi kage to ban da wannan wani ake kamata yi ce Allah da saci dai Allah ya bani arziki zan ga ba da dan dubu daya saraka dan dubu daya koya shekara dai wata dai ba da dubu daya saraka ta tauyi domin a tace ka daga cikin ma da saraka shi ka gyawa na kuma ka aji shi ka duba zumunci kuma ya za a yi a sa ka daga cikin zumunci don zumunci ya lalace to haka za ka ringa kikiro alherin kaɗan kaɗan har mutu ya riga ka hanya amma kawai sallan kawai ka ji ka kira ka ji ka dawo ka nemo abinci kana ta kyanke saya ka ci ka sha ka kyanke saya ka je sallah jikar kuma ka ce ba dama ne azumi shi ramadan ramadan ila ramadan saraka shi a baka annunka da'ima annun ganyen rogo ba za a bayar ba ga haushi da kake ji mutane da yi da mutane mangana baya wuce ma a zaman lafiya shi ka je layira ka sayar da kuma goman da ya kamata ka dayan shi da ninka goma don wani yawa ya gare yanzu ba zai gaya matankan tsantsan da ya aikata ba wannan aikin wannan karatun ya nuna mana cewa aikin salaha mu nemo shi mu ta yi mu nemo shi mu ya fi mana alheri kuma shaitan ba zai kyale mu amma mun tsaya za mu yake alheri da ya kai zikiri da salati da babu irin sa in ka saba da harshen ka da zikiri ka huta sannan subhanallah bihamdi subhanallah azim la ilaha illa irin wadannan kawai kallawa da muka tafi sojiya za mu tafi nan wani malamin mu ya ce sojiya ba a zikiri ba ambaci manzo Allah ba salati manzo Allah shi ana minbari dan juma kawai ke salati 'yan sojiya aka aka gaya mu cewa sojiya ba sa salati shi dai ranar jima sallu ala nabi ya ce sallu ala ce an yi wannan shi sati mai zuwa kai kai ya ba kyau ina ji wannan yana tare da shi na ya dafa na ya dade wannan magana da zan tafi na rike shi mala wata na bumbazi ya zo ina karatu kuma ina zaune nan ina da karfi lokacin na talatin talatin da daya talatin zan ya buge mutum mashin zai zauna daidai da waje da yake zaune kujeransa kusa da wurin in ji ma ake cewa shi ya yi karatu shi miki goma sha biyar gama wazinsa shi tamboyi ya aya ji sauran Allah da shi ya saya tamboyi da aka jefa masa tambaya ya ba da jawabi na gari sun koyar kansa malam ashe zikiri ke tsakanin tambaya zuwa tambaya abin da kanta shi ne la haula la quwwata illa ba zikirin da bumbazi ya haddace shi ike yi sa zama ta shi ne la haula la quwwata illa subhanallah subhanallah ake eh ashabin ake gaya mana gida kariya ne malam jefo tambaya zuwa tun ashe da ikhlasin suke yi sai ga mutanen mu da ligansa ya ga rike tarbi na bara da shi sauran zuwa shi karyan tsiya ne kazamai shi me ne ba ka san musulun kana yi she ibadodi ake yi daban ai malam ah, sanin Allah wani abu ne ya so jiya kana fama da talauci ka waye garshe gan gida kafin ka bude ka gan wani yanka rago ya fiye da shi da sukar da gungun madar da kuri yaji kofar gidanka ba ya saka gan shi kana bude ka gan shi ya ji ya tafiyarsa da ya sama gan shi kai muna da aiki fa a gaban mu ba shi muna da aiki to nan ya ce amal salih to aikin sala ka gai wanda kake gai akwai wanda baka da iko yin sa akwai wanda Allah ya sa ka kowa da abin da zai wani azumi alhamdulillah Allah ya bude masa to akan har zai shiga aljanna wani kuma sallar nafila wani kuma zikiri wani salata annabi wani dai kuma yafiya yafiya da abin da aka yi masa ya gan ya ya sa zuciyarsa wanda shi ke da wahala don sallah ni da kai za mu iya amma yafiya wani taka kai shiga ka da iyaye shiga ka rasa me yasa yake ma babu shi to wannan ya fi an an je an dawo yana da wahala ne da duk waɗannan ka duba shi ga to me za ka iya amma kana nan jinjirin jin a ce a waye a wata ba za tashi ba to ya kamata mu shagala da wannan abu an ya samu mu dace wannan hadisin har ya rawaito shi lamba biyu tara tara shida allah ya samu kokari muna yi wannan aikin walala zan samu musamman nasara wurin allah wannan yau da gobe zai samu mutum yi waɗannan rawatibin da kuke gani raka biyu kafin zara raka biyu bayan azar raka biyu bayan magar raka biyu bayan sha kullum shi ake gina maka aljannanka ke fadada maka gina aljannanka amma wani wayan na yake ce wayan ana salama laifin ce bude wayan iblis ne to awanni me kake yi da shi ka bude kana ta zazzare da ne suka zuba shirara ne da iskanci da labarin mara kyau fiye da wannan babu ya eh, fiye da wannan babu labarin zaka ji ba daɗi na babu iyadatin nisa'i mm. قال حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم الألاء قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريضة فقال أبشري يا أم الألاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة الله shi شيسا أبو Dauda malaman ciki shi suke kokoyar da fito da hukunci shi ke wahala taliban ilimi wajen hayaniya ko iya amma yadda za su fito da hukunci wani ya ja a jisi bai fanti zagi uban ko ya fita inna alhamdulillah eh zage tafi amma ka fanci nasi idace da magabata wannan shi ne ilimi sa in za mu tafi mina alhazai sun cika muna wajen da za a doko muna targema a gan mumbaz wata ne ce da malamai na ya ikan kira wasu ya muhammad ya ba muhammad la nuri da nukhalifu ba'dna fi fatwa fil hajj da masu bunge saba fatwa sha'an haji saboda wanda suka zo an taru ne zama fatwa mai zama daya don al'umma sun hada kowa hankali sa shi ilimin kajin abu dauda a nan wani a can muna da mutana sojiya in ka kira suna matansa za ku rabu sunan matarsa kawai ina tare da wani dan ethiopia mutumina ne a eritrea da mutumina ne to shi ya tafi gida da ya dawo matarsa ta rasu shi na gani ya canja mu amini nan ba abin da yake raba ni karatu mai son adini shi ya rungume ni na mu gan juna mu ya addu'a ce mara na aure na ce ya kyau na ce ta ya sunansa sunanta auzu billah kamar an zuba mata ruwan zafi ishi malak ishin da ha ishi waye karib wata ba ta bajina ma ta a wani duniya daban ya yi faɗan ya yi faɗan ya yi faɗan shi ya gama na ce ka gama na ce da yau a gaba nan ka kira sunan na aisha shi na kashe ka shi dan bari madina kasin sunan naisha kuskura ka kira sunan na naisha ga min zama maye ba hauka ba ne kira sunan naisha na ce saboda na naisha uwa ta kishin ke yi kakkakkiyar sunanta ta ce mawakata mene ne suna matanta ana mamaki wai kishi ne kaga waɗannan kaga waɗannan larabawa na waɗannan sha'aninsu shi san kana na gidu ya ce ya nisa akar makumula ya nisa ya nisa akar makumula ba mace suna mace kai kake ce kalata aishatu kalata amsatu su wai mene ne saboda me kar ka wuce abin da aka ce ka wuce kar kuma ka yi taksi ka tsaya tsakiya shi na dinin amma a ce wai mace mace tana wuce sojiya za ka ga mace ta sa hijabi ta sa komai za ta fita ta ce a ja kofa kuma za ku ja kofa wucewa za ta yi tsohon yi ba wai a kulle kofa ta wuce kuma wuce za fita saboda an rasa yadda za a yi zafi ya wuce ya ta sa hijab za ta fita na ce ku kawo a je na irinsa abu dauda shi ke cewa babu iyadatu bisa shin mace ba ta da lafiya wani ba matarsa ba ina da sai ya kai mata ziyara dubiya ya ba wa bashe suke ka to in kana da kishi a shi kaka Allah da manzansa ce koro a ji shi cewa manzan Allah ya je ziyara duk abin da ka je ka je ka yi wannan shi na dini kaga duk gyaran da turawa suke ma mun ka jawo su zame ne ba san zina ba amma namu tsankasansan shi ne lallai don ba fitina da ya kai mace fitina mace fitina da kake gani duk duniya na babu da kai mace inda mutum ya balaga yana da sha'awa komai zai iya faruwa in ka gane ta da mace duk ayan ka daji an laisa ka hada kura da Taura da Injila da Zabura karka kare ta da mace in ka balaga duk fitewa ne wai mu wallahi tsoro Allah muke a'a karka ka kare ta ka saya nan wurin ya ji ma alheri in kagin ka sa nasara to dace ne sama zala ce wallahi ya na rajul a mar'ati ila ma ha bi A fitinan mace daban yake manzala ya kuka kware kuwa kafin bar duniya ya ce ba abin da na bira bayana da ya kai fitinan mace da namiji to gaya ne karatun yake wuce gona da iri a wajen hijabi ba son sa kuma ba son sa kai cin mace za ta yi salama da mutum mutum zai iya salama ita su yi tattauna mangana yi ba laifi amma yana da hajji amma ya yi murmushi a ringa lankwashi lankwashi a ringa bai wannan ba daɗi duk bai zai dace ba ike cewa haddasa سالم بن بك... آه... ابن بكار ابن بكار an abdulmalik اوانا عن عبد الملك عن ابن امير ala. mate ku ne wanda majina an sai su ku bar matan ku su yi karatu billahi zin matan sun karatu ku rabuta islamiya da kuke gani ku zabi talibai masu hankali su koya musu Qur'an da hadisi a dan ka tafin ta addini ka huta ba sharri ka samu mace umiya jahila mai tara kumbo mai zuwa wajen bokaye Allah ya sa ge muke na jan kasa yau ka yi ku tafi wuta tare shirka ne a gidanka baki daya ita ba ruwanta ba cikin ma me ne doka ba a cikin sashen na wani ke kawo matansa muna zaune rigima na tsakanin su shemiji ke sai su ce aure shemiji ya ce abin da ka yi na bari masu wuta da nama mu mace da zan aure don kar saba ma ta ce ko mahaifiyar ta ce kishiya zan ke ta da wannan jumla jumla ce fi fa ko ta ce za ta zama kishiyata shi na kita ai ba bangana kuma za a tattauna a ranar da ta sai ba ta fita ba ina zaune dama na jin haushi wannan magana na ce me yasa laka na ke wajen biki na ce me yasa kuma ki da da ita ce menene kishiyata ma ha kawai na ce a ba ha kawai ba na ce sai ni ke jahila ce kuma mangana kan nakala ba sai ma me ke yi ba me mai ta mangana ce wannan mangana akwai alhira ce kasan yi ta fara me kisha ta ma kalle yadda mata suke a cici yanzu da zaurawa da yaran mata sun balaga wallahi malam da mun san abin da mata suke ci wata ta da yara bakwai tun da mijiyar mutu shekaru goma tana nan ita mu macici tana nan ba wanda yake tunkarin ta ka zo ka rufe kofa baki ɗaya me kisha ta ma kawai haduwa ce na iblis a wajen kishi a wajen biki kisha zaba ce kisha menene wahayi na iskanti me kisha ta ma kawai wala iskanti ne ba wani dalili wahayi iblis ne wata kishiyan shi na da alheri shi ne shiga aljanna billahi lazim wanda take bin mamanmu ba a gidanmu ba wanda yake so mun fi son tafiye da uwan da ta haife saboda to sai da take mana da ta dokon baki ɗaya muna mu ranar da ta bar duniya na sojiya kamar mm, mm, mm, abin nan da na so duk wata ne hajji ta ta yi hajji ta san cewa muna son ta kisha umini ne na zance kisha mai kisha ta ma har bala'in da ake ciki kuma ba kowane maza ne suke wakata wani namiji a saye yake ba yadda zai zance wani amma an doko ko an sa ɗaya kisha ko wata shi na kisha kawai ce wannan jimla ce ta gaya wani mai tsara kumbu shi ta kwata dauka kisha ko ce ce zama jumla mufi da ya zama jabal uhud a sai muku azaba eh dalili fiyin mata wanda aka nuna mafarki an ce da manzala bude fuskanta aka bude ya ce wannan shine matanka a mataki shi na na'isha ta ce na banza Allah ya cici a nan ki zo da ringa ma mutane zaman ganin mara mu wala shi kun sa sa karatu kun koya masu nuna wannan adawan azuba da shi Allah ya fi so su kuma ya kawo ka'ida wanda ya aure su ya kishe su Allah shi ne gatan su amma inda mata suka mada kishi ya wuce ya Ta ga da Manzana sallallahu alaihi wasallam ya je batar lafiya shi Manzana ce abshiri ya umma ala ce ki yi farin ciki shi da'ima Manzana dama wajen da ya je shan sa farin ciki a zuciyarku eh wannan shine daidai duk mutum da yake sa bala'i a zuciya mutane shi ma da bala'i zai karasa ya kamata mumini a ringa jin farin ciki ta tare da kai muna kira yan boko mu in za su ba da shawara shugaban kasa ko aikin da suke su ringa ji tsoron Allah fada suke cewa talakawa kudi ya yawa annunsu kai ikirma kudi nawa na nunka a dukkan yan banza ce wai kudi na hannun mutane ina kudi yake kurki faɗa mangaran wahani da yadda babu wai tamanin da dare na ci annu mutane annuwa annuwa akwai yarin da irin suke wawan da aka mata ta zo tana shara a wani masallaci lannan ta zo tana mula da na doki dubu daya na ba ta tana zo shushe na tana zuba da awa tana kuka yar ya ce aure ta da wuri na ce mene ne wancan ya ce wannan dubu tun da Allah ya ce wata ba kuka take ta da ya shida an sake ta dan karɓar yarinya ku zo kuke cewa tattara kudi ne yake annuta a kai shi na in boku in boku wani faɗa yake ya ce wai wannan kudin ya no ya yawa annu mutane ke ka ba mu ga marwacin tsiya in kana neman ruwa don boko ma'aikaci ka fara kirga awwal ma yajibu Allah mukalafin su ne ruwan tsiya shi ne matansa kawai mai lilibi tsiya sadaka ma za sa ba da zaka ya na umar ruwan tsiya ce wai kudi yawa nun mutane kudi yawa nun a wurwa kurin ga kawo rahama zuciya mutane waɗannan ba jama'a sun samu shugaban kasa shi gaskiya fa ba shi ake yinsa ba kaddara duk abin da kuke gani daidai ne to lokacin sa bai yi ba ku yarda Allah fa shi ya hace mu fa ya san kowaye mu shi ya nasaka aya Allah kafin a mu ya sai shi ga aya na fa shi kyale shi ce ga abin da yake so kawo shi Allah ya sanyi da sahabbai suke son mace son mace ba haram ba ne azumi suna dan zagayawa duk sahabi da son allansu in lokacin ka sha ruwa shi ke nan bacci ya kama ba za ka sa da iyalinka ba sha zagaya a saba ma Allah Allah kuma yana kallo su sha Allah ya ce da biyo na ya fi muku Allah ya san zai haka shi ya ce yanzu na afafa muku ha kawai ku zo kikkiro mana naira don kawai na rike naira naira naira mai zai ina nuwaya ina nuwaya mu yi an ina nunu ina nuwaya masu albashi ne arna inda shugaban kasa sai mu arewa ma ba zai yi wannan ba mutane da ba su yanzu da banki masu ba ka gamsa da su ka zo ka faranta masu shiga banki in ba ja'iz ya zo ba mutanen ka ba su yarda da ja'iz ba su yarda da banki ba su bayin kadari ba an tare sa ciki je kasuwan kasuwannin manya-manyan nan ba fata ne zo da shanunsa wani kudin da ake jiwa yaushe za su a banki ba ma yarda da bankin ba to ina ku in arewa kun san da haka kuma ku zo ku kikiro ma wani abu wai an sata wallahi duk wanda aka ce sun sata kudin nan za su canja kudin kai da kake dubu da biliyon su canja connection wai hana connection ne barawo yana da biliyon da zai ce doko ka bani miliyan daya rike sauran asara me yayi ku zo ku kikiro na abu wai kwar kudi wai kudi yi yawa mana akwai kudanunka ga yawan na bawa la yanzu ya ce tun safe ke fama da malaria wai kana fada kuna fada abun kare a bayani a zuga shugaban kasa na to saya ma shugaban kasa na to saya masa na to saya masa wari ba dadi wani zaka kashe sha nan arewa wala ba zai ta kudi ba suna bukatar ka buge masu هي إيه والله هي تيجي وين امي مال امين ياتي ابشري يا ام علاء ياتي ام علاء في فرنسي فان المرض المسلم ياتي مرض لا في غير لا في يذهب الله به خطاياه قال لنا كن كلمه الذنوبين بعد Allah ya bakar maiki ba ne in matan ku sun daina zuwa jin bokaye gidaje mu gida aljanna ne don lashin lafiya yau sore kama wannan ka faɗa wannan amma kai kana yi ita kuma tana zuwa jin bokaye ne amfanin sa karatu ka dauke koya da mata wallahi karatu ne mai albarka shekaran jiya wata ta zo kun koya mata akida akida ta nuna wani unguwa ta ce malam na gan wani suna cewa da suna na masu kauce hanyar na ce miyan ta ce wani jinu ne wai ina kawo masa amfani kuma su ne masu sallar duk kawai bar je musu amma akwai abubuwan da suke ba daidai ba nemo su in ba haka za su halaka ta jinu akida saboda kasu ku ba wasa ba ne ku koya ma matan akida za su gyara maku abubuwa amma wani yana nan waya kulle matarsa kulle lokacin banga ka sani kulle ba ta fahimci a ba ba na ga sama wa ana mari sheke sheke kama tuzhibun naru khabata zahab wa fidda yadda kake duware uh, wuta yake tace kazanta kumfan eh, gwadda azurfa aka fira su kasa an narke su ake fito da da ya ce haka cutai ke fito da musulmi ina mutuwa shi ga zuciyarsa da jikinsa gangansa sat a janna zai shiga wallah ya yarda da kai ba ya sanar da kai zai gaya ma ba zai gaya iyayenka ba zai gaya komai ba wata ne nuna ma mafarki in ka fita mutuwa wata na kuma kyale kashe yayin da za a karɓi ranka wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka je ziyarar mace kai makasan ka nemo kafin a tafi ta rufe al'auranta ka mata addu'a ba laifi ba ne kada ka je ka zazzara mata ido kana kallon kallo na irin mara kyau na wannan babu amma mu da su su ne yayin da suka haife ku ba koyaushe ne sha'awa ba ɗin akuya ba ne ka je ka mata addu'a ka mata wani suka gi ta su haka ne su ma su zo ziyara dan kana koya mata ta bari lafiya ta zo ta ma addu'a ba laifi ba ne kakki na karatu saboda ka wanda yake cewa matan sautin za haramu a duk zance ne sautin wai haramu to wannan shi ne karatun tasiri ba gani ba da Allah baya son sa ji sun ya inganta na fatan gane mm. na قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حول السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني لأعلم أشد آية في القرآن قال أية آية يا عائشة قالت قول الله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أما علمت, أما علمت يا عائشة أن المؤمن من أن المؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله ومن حوصب أذب قالت أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاكم العرض يا عائشة من نكش الحساب أذب قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار قال أخبرنا ابن أبي مليكة isa akwai lokaci da ko? ta ke cewa ce a dasana musaddad dasana ya hashe kin ya sanari saboda wannan hadisi mutakallin fi akwai rabi ne rabi da ya inganta rabi da bai inganta ba a cikin hadisi ko wuraren da inganta ko wuraren da ba su inganta ba ake cewa na usman ibn Umar قال أبو داود وهذا لفظ ابن بشار أن أبي عامر الخزازي أن ابن أبي مليكة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آياتي في القرآن نينا في سن آية دا أتكين القرآن شيء في السنة جمع باي الله كما ذكر أي آية يا عائشة وأن آية لي قالت قول الله تعالى من يأمر سوء يجزى به wanda ya aiki muna aiki za a saka masa kuma aikin munin na yin sa muke ɗari rana ya za a zaman lafiya inda za a saka mana ya za a zaman lafiya hankali ke kawo wani wani yawa ya akwai mafi yawa ina salafi ya hari lahira da za a samu mizana tace wani ina azumi ina sallah ina zuwa hajji amma ina da alama tambaya lahira har yanzu har yanzu bashe da ki ne kana suka huta ka riga roki Allah ka ce Allah ka tabbatar da imanin kan kiyama sau yana daga cikin rukunin da baka yi da shi ba har ne kai hanyar kuma da zaka kori lahira babu mafarki a shekar nuna da hankali mafarki billahi lazim ya shi ka Allah ba abin da ba a ji yi da ya ji lahira boye ne shaidu kuma mafarki aji shi da abin da kake gai mafarki kadima ne na lahira ka kwanta kana jin daji wanda yake tare da kai jikinsa yana manna da kai bai san me kake yi ba kai kada kasan kuɗa yake yi mafarki nawa ne ka tashi a nan kasan kake amma wata nan kagin kana tawafi a sojiya wata nan in kana kwanciya baka da kudi shi ga wani ya kama kudi kana farin ciki duk mafarki da daji kuma wata na abin da kai mafarkin haka zaka gan shi aikace so nawa menene wani na shi ne mutum ne kana mafarki ka balaga ka sadda mace ka ji daɗi a waye ga jamani ya fita daga na ka kawo nan gidanka ne daga na shi ne ka bangaren budurwa ka san ba samu ba ba sai da an waye gira an ta doko ka ja tambaye budurwa ja kun haɗe wannan da zai ce wasi ba zan shi ba ka haɗe ta ka yi zancen ka yi komai ka ji daɗin a waye ga kuma da abin da ka ji gamani na aji daga na ka samu ne alama ce cewa mutuwa yadda kana na da rai an canja ma wani rayuwa ka rayuwa can haka ne wannan mutuwa zai canja kai zuwa wani lahiran kuma amma an kani bai dauka ba saboda wuta kuma wani na nan ya yi mafarki billahi lazim shi abu igin shi aikace iya rayuwarsa mafi yawa mutane allah yana sai abu shi nuna masa da yin da yake kuma haka za a yi mafi yawa malamai za a gan shi haka mafarki na allah zai nuna mutum a gan aikace in malihin kuna shar mene ne wannan shi ka yi karin a sai ba duba ba ne manzala sallallahu alaihi wasallam da ya na na'isha an yayi lokacin manzala bai san na na'isha ba aka ɗauko shi a cikin sa an rufe fuskanta shi aka ce yayi da ya yaya kalla aka ce wannan shine matanka don shi ma bai gani na na'isha ba kuma haka kai shi daga baya ganta ya gani ta ce so nawa na cikin ku gone ya mafarki kuma ya tashi wannan mafarki ya yi shi ka zo kana kare lahira samun ka farko yana da wuya fiye da a tashe ka samun ka farko ya fi soki ya fi wuya da tashe ka duk tamani ne tamani ne aka fito kome kome ciki nan an fara abin nan hanjiri da wanda da ya zuba ciki an ya tara ruwa ya zuba da ruwa ya ce tattara maka shi tattara maka ne yana tashi hankali a cikakken inkari ma'anar duniya allah ya nuna mana yadda kifi ke rayuwa daban kuhu mai ke bashi daban yadda jinjiri ke rayuwa cikin ciki daban yadda muke rayuwa daban tana da kifi wanda suke rayuwa karkashin kasa ruwa ya dake suna karkashin kasa babu iska ba komai suna ta cikin karkashin kasa su rayu shi damu ya zo sake fitowa wani kiraya su masu rai kuma don madan kana da dabbobi ne faru wanda allah ya sau kifi da wurin da ruwa ya sanya shi ga gaisu suna can karkashin kasa sun fi kansu dabbobi da kyashi shi damuna ya zo ruwa ya sake shi su sake fitowa shin rayuwar da suke yi babu iska babu abinci ba komai amma la ya dauka wani in rayuwa na shi wata biyar wata shida safin su ya ce wannan rayuwa saura ka wanda yake da shakka mumini karka boye kanka ka ringa addu'a fi yawa mumini a ga yana sallah ina muna yara muna karatu shi wani kati ya girme ni shi ya kama nuna ya shiga da jeji ya ce yau ku faɗa gaskiya in ba haka ba zai iya da ke ni ba wanda ya ga lokacin da yake shigo da ni a jeji da shi bai yarda da lahira ba musulmi ne ba wacce dare na shi akwai lahira kun yau dare mu cikin jeji na tafiya na ce asuman lawa na Allah kawai shiga da yin jeji daga bayan laikin sama ta wani rahama ya take ni na taho gida yanzu an laye masa a hawan gini da cutar suka yi na zaune na tayar korin kuda ina tuna masa mun yake kai bala da Allah baka mantawa mafi yawa za a ga musulmi na sallah ina azumi amma maina da wani abu na lahira shi sa qur'ani da tarkis kullum wani yawmul akhir yake cewa inda aiki za sa ta makon man amila ya aisha ta ana mu sigo shi man Allah yake cewa to gashi dai akwai kan da ike jarawa da aikin zai kara mummumin aiki shine wani abin nan wani abu ya ya soki abin nan jikinka to za a saka maka aikin da zai ma amfana waɗannan ayyukan da kake gina mugutan da kayi daga kaya ya sauke ka to za a saka maka da goge wannan aikin shan da ka aikata na fatan gane shi umar kusi ba umar amma wanda an masa tambaya ɗaya-ɗaya ana bincike me saka kai kaza don tashin kiyama shekara dubu hamsin zamu yi ba na caca ce ne yan sanda malaiku ne a gaisu su tsara mu ne shi ba a duba ba shi can isa bai tsira da Allah zai kalli kowa yi magana mutu biyar an gama da daga yana ne ba kai kaza ba ka ce ba kai za a sa zuciyanka gan komai tun da aka lahace ka lanna baka yi zina kaza ba lanna baka yi kaza ba lanna baka yi kiyam mai kaza ba kana nan ana gaya maka inda an gama shi ke yau an yafe mun kan ina gama wannan shi kace littattafai sun sun sauka kasa sama kana karantawa yana kyalli shi ce ha umu krawu kitabiya kana jiki na rawa ha umu In kitabiya inni zanantu anni mulaki hisabiya kai samu a ciki amma wanda ake tambaya sa ne kai kaza kana musu me kai kaza kana musu ba na kai kaza ba to yau za a saka maka daidai da kai to musifa ce na ba ke to ba wani abu karis alai Allah ya kul fa sawfa yuhasabu hisaba yasira ba ba ce sanu za maka yasira ba ya ce za ku arab wannan an bujo da aiki ne an bugiyar da aiki shi a maka lissafi yasiran yi kaza yi amma ana munakasha ranan ka baki kaza ba ranan kaza baki kaza ba ranan kaza baki kaza ba kana izina tuna maka to wannan azaba ce a ta tambayan ka ana so a maimaita abubuwan da ka yi a tuna maka abin da kake yi wani su aiki da kaga an kawo da su ba tambaya su dan aljanna Allah shine gafurur rahima isa ba wanda zai iya shiga mutum tsakanin bawa da ubangijinsa ka ga wasu aiki da baka san wasu aiki ba shi kadai ne ya sani shi kuma ji kadai ne mai rahu da abin da kake saman kayi zai sa ka wuta ya gan dama ce dan aljanna duk da kaman da kake sani kayi aikin kirki zai wani aiki ne da bai yarda da shi ba kan haka zai ci a shiga da ke wuta sannan ya ce a fita ba wanda zaka nemo gafara gunsa ba Allah ba waɗannan tarkacen da suke cewa mutum zai yafe ma zai yafe ma wani duk bakewa da jama'a ta suniya ne ba jini ba ne wanda zai gafarta ma wala ya kan ba ila anta haka ka koya ma shi na bakar hadisin da'ifi ne sanadan amma manansa yana da kyau wa shatar sani shatar na karshe ya inganta yana da shaida daga cewa ayatu da ce man ya mana su a bihi zuwa karshe ya tabbata ok yayi Allah ya sa yan wa muna so mutuna mu yi dan wa mu addu'a sarkin dutse ya rasu wannan bawa Allah ba karamin mutum bane game da sunna kuma da nuna kauna akan ɗaliban ilimi wallahi lokacin da aka ba mu wannan cewa sarkin dutse ya rasu ba karamin tashi hankali muka samu ba ku yi masa addu'a ko ina kuke ko da za ku samu jana'izan ba ku masa addu'a a duk sarakunan mu wanda za ka gaya masa zance suna ka tsaye isauran ka kuma sarkin dutse babu lannan da aka harbe ma jafar kafin ne mun ce wani da wani zo su yi wanka shi na gan shi ne ki tare da mu a daki ya fito da ke na zaune tare da bayan wannan shi ya yi maktaba dukiyar da ya kashe sun kai miliyan goma ya ce ya yi wakafi na manaja wakafi ya yi ko cikin talibin ba wani yawon ya ce me zai ma a jafar wakafi maktaba ya tura tafai yanzu ka ce ke sun ka ya ce wannan wakafi ne an laike lada wa jafar kuma ba yadda za a yi zance sunna ku duba zakka a can dutse kowane shekara shekara da fakirai zauna cikin rana a ce da fakirai Allah ya sa waɗannan aika su bi shi Allah ya yafi masa Allah ya gafarta masa Allah ya tosa ma sarki Allah ya share masa awaye Allah ya sa wanda zai gaje shi ya bi sawo da kafa kan abin da ya wallahi mun rashi mun rashi amma mutuwa na kowa ne yanzu ya aikin kirki muna fara wanda ya mu ma ka za fara sarki da ya yi abin da ba abin zan fi shi an yi rashi an yi rashi sarki an yi rashi mu gan wanda yake son talibai ilimin irin sani da sarki dai dukkan mu in kai wani abu zai tura ki kaza ya bugu ma waya in ya ga wayan kwa zai bugu ma in irin waɗannan shirmen da karshe shi ba wansa da wani abu saurayi shawara saurayi abin da ake kima ba za a je ka fadi kana don birgi mai ba wansa ɗan ku gaisa tattauna abin da yake a kai yake Allah ya sa iya baki wahalar sa ke Allah ya sa iya baki wahalar sa Allah ya kalle shi kallon rahama Allah ya fi mata sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi